Rugujewar wutar lantarkin ya faru har sau takwas a cikin makonni biyu, in ji ƙungiyar shahararru masu zaman kansu waɗanda aka fi sani da OPS ko Organized Private Sector a Turanci. Ƙungiyar OPS ta ce a baya-bayan nan ma an samu rugujewar wutar lantarki har sau ɗari da biyar tsakanin gwamnatin baya da wannan gwamnatin a ƙarƙashin shugaba Bola Ahmed Tinubu. A wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban sashen wayar da kan al'umma na kamfanonin TCN Ndidi Mba ya ce rugujewar wutar ta fi shafan arewa ta tsakiya da arewa ta yamma da kuma arewa ta gabas kuma 'yan ta'adda ne ke lalata hanyoyin samar da wutar. Shugaban kwamitin kula da harkar hidimar jama'a a majalisar wakilai injiniya Sani Umar Bala ya yi bayanin abin da ya faru har arewa ta tsinci kanta a cikin wannan halin. sai kasance kwanan nan tsakanin Shiruru transmission zuwa kaduna an je an samu wani waje an vandalizing din ko kuma an lalata waɗannan turakon guda biyu da me suka yi da mai suka yi allah kaɗai ya sani wuta ce mummuna da wacce take na da ƙarfin megawatt ɗari uku da talatin amma haka mutanen nan suka je suka kayar da wannan dama guda biyu ne suka kada ɗaya suka sake kada ɗaya duka wani abu sai jefa arewacin najeriya saboda wannan wuta ita ce ta taho ta ba Kaduna Kaduna ta ba duk garuruwan da suke tare da ita abin da ya tashi Kaduna Zaria sannan ta ba wa Kano Kano kuma ta ba wa Jigawa ta ba wa Katsina ta ba wa Niger ta Kwangwalan shi ma shugaban kwamitin kula da ilimin jami'o'i a majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata ya ce bayan gwamnati ta ɗauki matakan maido da wutar lantarki yana so ya ga wani babban sauyi a tsarin raba wutar musamman ma a jami'o'i yawancin jami'o'in da na ziyarta suna fuskantar matsala na wuta kuma wannan ya haddasa musu matsaloli da yawa na tashin hankali na ɗalibai kuma akwai bincike-bincike da suke yi wanda ba zai yi ba sai da wutan lantarki na ɗaya a dawo da su tsari mataki na ƙarshe na sauƙi na biyan kuɗin lantarki shine bandi nawa shine bandi in akwai ma abin da ya kasa bandi a kai su to sai dai tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna Alhaji Idris Muhammad ya ce akwai abin dubawa a yadda za a yi bincike da majalisa take so kafin a samu nasara. Maganan bincike kuma da majalisa ta ce a yi. wannan babban shawara ne kuma yana kan hanya amma ya kamata samu independent mutane Waɗanda aikinsu ne su je su yi wannan binciken saboda su fito da ainihin menene ke faruwa amma abubuwa sun taɓarɓare da yake in abu ya lalace da akwai sanadiyya wannan kuma ya ɗau lokaci yanzu tun da shekara za a samu system collapse wajen su takwas to kin ga in aka ɗauki mataki da ba za a kai haka ba saboda ba ɗauki mataki ba shi yasa ma kawai yake ƙara lalacewa majalisar wakilai ta ce kwamitin kula da wutar lantarki ya bincike kan musab babban rugujewar tashar wutar lantarkin sannan ya kawo rahoto cikin makonni uku. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.